الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin mu na wata Ramadan shekara 1441 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara 2020 miladiya a yau insha za mu yi majalisi na ashirin da biyar kuma muna cikin suratul eh, nisa a jiya mun tsaya ƙarshen aya ta talatin da biyar yau kuma insha Allah za mu tashi a farkon aya ta talatin da shida inda ubangiji ta ke cewa wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجود والجار الجود والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان ubangiji ubangiji ta'ala ya ce wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a ku bauta Allah ta'ala kada ku yi masa shirka da komai wato kar ku hada bautan sa da bautan wani abu daban ko wani wa bil walidaini ihsanan ku kyautata wa iyaye wa bil qurba kuma ku kyautata wa ma'abota kusanci sune yan uwa dangi ma da marayu waɗanda iya suka rasu suna kanana masaki ne da miskinai su ne waɗanda ba su da shi kwata-kwata ko kuma suna da shi amma abin da ke hannunsu da zai ishe su ba su ne wato ainihin fasirai wajdari da kurba ka kyautatawa makwacinka ma'abocin danginka wato makwacinka wanda kake dangantaka da shi na jini ko kuma makwacinka na kusa da kai waljarin zunubi ka kyautata makwacinka na nesa wasu sahibi bil jambi da kuma ma'abocin kusa da kai wato ma'abocin sasannin ka shine wanda yake wato kusa da kai abokin ka a tafiya ko kuma makwacinka a wurin zama wani sabili ka kyautata dan tafarki shine ba ko wanda ya zo wucewa wani gari ka kyautata masa wa ma malakat aymanukum da abinda da daman ku suka mallaka wato su ne waɗanda kuka mallaka suke muku hikima inna Allah ala yuhibbu man kana muhtalan fakura Allah ta'ala baya son wanda ya kasance mai takama shine mai girman kai fakura kuma mai alfahari da abin duniya ubangiji ta'ala baya son sa zai azartar da shi wannan ayan ta kunshi daruka da yawa da farko ubangiji ta'ala ya ce wa'budullaha ku bauta wa Allah abinda ake cewa ibada shine kullu ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'ali az-zahirati wal batin duk abinda Allah ta'ala yake so kuma yarda da shi da baki zaka faɗe shi ko da gabanka zaka aikata shi a zahiri ko a batini wannan shine ake cewa ibada wato abinda ake bautawa Allah ta'ala da shi kenan baka bautawa Allah sai da abinda yake so yarda da shi wannan ko gaibu ne ba za ka iya sani ka ba sai ta hanyar wahayi qur'ani ya ce maka wannan abu ibada ne ko kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kai haka nan ne zai zama ibada in ba haka ba to bid'a kake in kai ka kirkiro wa kanka ko ni ne kirkiro maka to sunan abin da kake bid'a sai sa manzon Allah kuma ya ce man amila amalan laita alaihi amruna fa huwa raddun duk wanda ya aikata wani abu wanda ba mu muka ce yayi ba na ibada za a mayar masa da kansa ba za a karba ba domin wato bid'a ne kirkiro a cikin addini wannan ibada mai ma'anan almuta'abbadu bihi abinda ake wa Allah da shi sannan akan faɗi ibadan kuma ana nufin at-ta'abbud wato bautan Allah subhanahu ta'ala. idan shi ake nufi to wannan yana nufin ta'atullah ta'ala ma amara bihi ala alsinatir rusul shine bin ubangiji ta'ala cikin abin da ya umarni da shi a bisa wato haratan manzanni shine duk abin da qur'ani ya zo da shi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to wannan binta ka bi Allah kau da kafa da abin da ya zo a qur'ani da sunnar manzala ta sama wannan shi ake cewa yin ibada shine ma'anar at-ta'afu to sai Allah ta'ala yake ka bauta masa shi kadai wala tushriku bihi shay'a kada ku yi masa shirka idan kana bautan Allah ta'ala kuma kana bautan wani abu daban wannan bautan ba za ta amfane ka ba ba wani amfanin da ibadan za ta maka domin shirkan da kake yi yana cin wannan ibadan duk wanda yake shirka ko yake kafirci Allah ta'ala ba karban sa domin babu ikhlasi babu tauhidi a cikin to kuma ubangiji ta'ala da yake wala tushriku bihi shay'an kada ku kada ku masa shirka da kowane irin abu wannan nakira ne fi siyami annahi tufidul umum wato nakira ne aka kata a siyaki wato koruwan zance na hanawa ya kace shay an ba ce a shay ba wani yana nufin kenan komin matsayin abu a wurin Allah ta'ala ba za ka masa shirka da shi ba la malakun muqarrab wala nabiyyun ko da wani mala'ika ne ba yadda ka bauta masa ba tare da bautan Allah ko da jibril ne kuma ko da annabin Allah ne ba a zaka bauta masa tare da Allah ko da annabin Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka nan ko wani mutum na gari kasancewarsa bawan Allah mutumin kirki ko wani Allah ba ya zaka hada bautansa da bautan Allah da sa, to da haka Allah ta'ala shi kadai ake bauta wannan shine tauhid ibadatullahi wahdahu bauta Allah shi kadai sannan shirka kuma shine ka haɗa bautan Allah tare da wani wanda yana warware wannan wato ainihin tauhidi to ka bauta Allah shi kadai kada kai masa shirka shine ma'anar la ilaha illallah babu wani bauta da gaskiya sai Allah wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim abun bautan ku shi ɗaya ne babu abu bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يقول ma ما أمر الله به التوحيد wa azamu ma naha an ushrik mafi girman abin da Allah ta'ala ya yi umarni da shi shine tauhi mafi girman abin da Allah ya hana shine shirka to idan ko ba a samu kore shirka a cikin tauhidin ka ba to bai zama tauhidi sa ubangiji subhanahu wataala yake faɗa cikin suratul baqara ce faman yakfur billahi faman yakfur bi taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa la inqisama laha wa huwa wallahu inna allaha wallahu samiul alim wato dukkan wanda ya kafirce wa dahutu dahutu shine kullu ma ubida min dunillah duk abin da aka bauta ba Allah ba shine dahutu dukkan wanda yi wa wani abin bauta da wanda Allah ba tawaye kuma yi imani da Allah to wannan shine wanda ya rike igiya ne karfi wanda ba za ta tinke ba ita ce la ilaha illallah kuma Allah ta'ala yana sanye da abin da muke yana cikin to da haka kenan tauhidi ba ya tabbata sai da kore shirka wannan shine abin da galibin yan bidiya ba su gane ba su sun dauka in dai kana bautan Allah kawai ka zo musulmi ko da baka kore shirka ba ko da kana bautan kabari ko kana bautan wani wali ko wani guda ba san ko wannan shine yake cinye tauhidin ka gaba ɗaya yake lalata tauhidi gaba ɗaya shi yasa daga cikin sharuɗan wato ainihin tauhidi akwai wato kafurce wa duk wani abun bauta wanda ba Allah ba shi ne masa tawaye ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma muhabbatin wa inqiyadin wal qabul laha wa zida thaminuha al minka bima siwa al min al ashya'i To saboda ka bayan ka tabbatar da ma'anar la ilaha illallah ka karbe ta ka yi aiki da ita kana kunta ka yi da ita da ikhlasi kake faɗanta tsakaninka da Allah wannan duk bai zai amfani ba sai ka kafurce wa duk wajen bauta wanda ba Allah ba subhanahu wata wannan shine ma'anar la ilaha illallah ko da haka korewa ne da tabbatarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata yana goye da ma'azu bin jabal akan jaki sai ce masa ya mu'azu atadri ma haqqullahi ala al-ibadi wa ma haqqul ibadi ala Allah mu'azu ka san hakkin Allah akan bayin Allah da kuma haƙƙin bayan Allah akan Allah sai ce wallahu wa rasuluhu alam Allah da manzon sa su suka sani manzala kuma sai ce haqqul lahi ala al ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a wa haƙƙun ibadi ala Allah alla yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a wato manzala kuma sai ce haƙƙin Allah akan bayan sa shine su bauta masa kada su masa shirka wannan haƙƙi na wajibi wannan in baka ba da shi ba sai Allah ya tambaye ka kai masa bauta shi kadai kar ka masa shirka kar ka haɗa bautanka da bautan wani sai ce to haƙƙin bayin Allah ko da Allah ya dora wa kansa shine dukkan wanda bai masa shirka ba zai azabtar da shi wato dukkan wanda ya bauta Allah shi kaɗai bai masa shirka ba zai shigar da shi aljanna to za ka dole ne a ƙauracewa abubuwan da ake bauta wanda ba Allah ba wata ana? Abdullahi bin Mas'ud kamar yadda zuwa hadisin Bukhari da Muslim ya tambayi manzon Allah ya rasu ya Rasulullahi ayyu dhanbi a'zam wani zunubi ne fi kowanne girma a duniya laifin da ya fi kowanne wanda ya girma a duniya sai maza kuma ce an ta da ala ni dan wa huwa khalaqa shine ka sanya wa Allah kishiya alhali ne ya halitte Allah ya halitte ka babu kai bina azirta ka kuma ka zo kana sa masa kishiya wato kana bautawa wani abu tare da shi to sai ce sun ma'ayu sannan sai wanne ya fi girma bayan wato shirka wa Allah subhanahu wa ta'ala wani laifi ne kuma ya biyo bayan wanda bayan ya dingina wannan ne sai inna zalika al'azim wannan mai girma ne shi kai shi to wanne ke biyo ba zai ce an taqula waladaka taqafu an yad'ama ma'a ko kashe ta an yad'ama ma'a shine ka kashe danka domin kare shi abinci tare da irin abin da ake a zamanin Ko sai ya kashe danka wajen tsoron talauci wa zai cinye masa abincinsa to da aka sai dai ko na rami ya buɗe shi musamman 'ya'ya mata wai talauci suke jawa za su cinye maka abincin gida ne kawai ba abin da za su kawo gara namiji zai yi kuɗi wata kila ya zai ɗauki ɗawainiya wannan shi ne laifin da yake bi mashirka sai yake kuma ayyukan ma ayyukan nan wanne ya fi girma ya ce an su zaniya halila ta jari shi ne ka yi zina da matar makwacin zina duk zinar zina duk laifi ne amma babu zinan da ya kai mu ke zina da matar makwacin ya ce to shi ne yake bi masa wato ainihin al'umma kenan babu dai laifin da ya kai shirka manzala ta sama wata rana ga sabon sai ce ala unabbiukum bi akbari kabari قالوا بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله وحقوق الوالدين وكان متكئا فجلس وقال الا وقول الزور الا وشهاده الزور وما زال يكررها حتى قلنا ليس بسكت manzara kuma ya ce wani laifi ba zan ba ku labarin laifin da ya fi kowane girma ba suka ce ka gaya mana ya rasu Allah sallallahu alaihi wasallam maza kuma sai ce ne yi wa Allah shirka sannan sai saba wa iyaye cutar da iyaye yana kishin gide ta je zauna ya ce ga shaidar zu da magana ta zu maganganu na kare sai suka ce ta maimaita wannan suka ce ina ma da ya yi shi so da haka ubangiji wa ta'ala ya haramta a masa wato shirka ta kowane abu na biyu da Allah ta'ala ya wasiti da shi shine to bilwa wa da dai ne ta ai wa iyaye a kyautata wa iyaye wato daga haƙƙin Allah sai haƙƙin iyaye yasa daga shirka sai kuma saba wa iyaye ka kyautata wa ka ai ahsinu bil walidaini ihsanan menene kyautata wa iyaye shine kai musu da'a cikin abin da bai saba wa Allah ba ka dauki dawainiyan su musamman in ba su da shi in suna da shi ma akwai alheri da zai shiga tsakanin ka da su sannan kuma ka dinga karrama su kana daraja su kana musu magana mai sauki ba tare da kana daka musu wato ainihin tsawa ba sannan kuma ka kame cutarwanka daga barin karka cutar da su ko da harshenka ko da hannunka ko kuma aikata sannan kuma ka daraja dukkan waɗanda suke da alaƙa ta zumunci ko ta mutunci da yan uwansu da abokaninsu dukka daraja suka karrama wannan shi ake cewa birrul walidai wato kyautatawa wato ainihin iyali wannan kuma dole ne a kula da shi idan mutum yana son albarkan duniya da lahira to ya daraja iyayensa ya kyautata musu ya yi musu hidima gurgudun yadda zai iya wannan shi zai sa maka albarka ta rayuwa da kuma albarkar lahira ma gaba daya manzala kuma ya ce wa wannan ubangiji ta yana cewa wala ta kullahu ma uffin wala tanharhuma wato karka karka ce wani uffin shine karka karka karka musu tsaki ko kai wata magana da take nuna tsaki aushin sannan karka tsawata musu wa kullahu ma qawlan karim ka gaya musu magana ta daraja ka karkantar da kanka a tare da su kar ka ɗauki kanka wani abu ko kafin su ilimi ko kafin su wadata ko kafin su shugabanci su suka yi sababin zuwan ka duniya Allah ta'ala ya sanya su ne sababin fito da kai daga babu zuwa akwai da babu kai su suka zama sababin zuwan ka duniya kuma suka tallafe ka suka rene ka tun kana dan yaro shi yasa ubangi ta ya ce wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira kadin ka addu'a ya Allah ka kula da su ka ainihin dukansu ka tausaya musu kamar da suka rene ni ina yaro har na kai wannan matsayi wal walidani fala tanharhuma abadan qad rabbayaka saghiran ghayra munfatini qad talama sahrat fil layli a'yunuhum khawfan alayka wa aynu llahi lam tanam iyaye karka musu tsawa karka gwalakanta su sun rene ka tun kana karami kai ba kawai bane da yawa ma suke kwana ba sa bacci saboda tsorace maka kada wani abu ya same ka in ba ka yi bacci ba su ma ba za su yi so da haka ka kyautata musu ka mutunta su domin ka samu albarka ta duniya da lahira ubangiji ta'ala galibi a qur'ani idan yake a bauta masa ko kuma yake a kyautata iyaye kamar yadda ya zo a wannan ayat haka ya fada wata ayat yace wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu sai ke wa bil Allah ya yi hukunci ya yi umarni ya yi wasiki kar a kowa sai shi sai kuma yace ya yi umarni mai karfi kuma a kyautata wa iya to da babu wani mai haƙƙi kan ka ba ubangiji ta'ala sai kuma haƙƙin iya haka ne yace an shkurli wa liwalidayka ilayya al masu wato ka gode mini ka bauta mini wa ka kuma ka kyautata wa iyayenka makomar zuwa gare ni ne inji ji ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda haka kyautata wa iyaye ya zama wajibi idan ko baka yi ba to za ka gani a ka. hadisi ya tabbata cikin sahih muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace rahuma abin nan rahima anku rahima anku thumma rahima anku man adraka abawayhi inda al-kibari ahdahuma aw ilayhima falam yadkhul al-jannah an turmuta hancin an turmuta hancin an kaskantar da hancin wanda ya riski iyayensa sun tsufa ko ɗaya daga cikinsu ya tsufa amma bai musu hidimar da zai zama sababin shigansa aljanna ba duk wanda ya rayu da iyayensa har suka tsufa bai tallafe su ba bai kyautata musu ba wannan kyautata ya zama sababin shigansa aljanna ba to Allah ya ta hancin samana ya kasantar da shi a wata riwaya ma manzo Allah ta kuma yake mala'ika ne yake Allah ya turmusa hancin wanda ya risu iyayensa da ya musu hikiman da wato za su zai shigar da su aljanna ba Allah ya kaskantar da shi ya ce ka ce ani sai manzala manzala za alaihi wasallam sai yace ani to wannan ina mutum zai albarka a duniya malaika jibril ya maka mummunan addu'a manzala ma ya ce ani sai za ka kai albarka ba za ka yi albarka shi sa galibi wasu matsalolinsu na rayuwa wallahi rashin wa iyayensu cutar da iyayen da suke sheke ja musu matsalolin rayuwa amma ba su gane kuma galibin albarkar rayuwa da wasu suke samu saboda kyautata wa iyayensu sai dai mutane ba sa fahimta galibi saboda haka mutum ji tsoron Allah ya ainihin kyautata wa iyayensa hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim daga abdullahi bin amr bin al-as uh, abdullahi bin amr bin al-as yace wani mutum ya taho wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ce ya rasulullahi ubayyuka ala al-hijrati wal jihadi abtaqi al-ajra min Allah yace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina yi maka mubaya'a akan hijira wato kaura daga Makka zuwa Madina ko daga garin da nake zuwa Madina sannan kuma da jihadi zan yi jihadi duk inda zaka je kai yaki to zan bi ka je yin wannan jihadi kuma ina neman lada ne a wurin Allah subhanahu wa ta'ala sai manzo Allah ta sai ce masa fa hallaka min wali fa hallaka min walidayka ahadun hayy a cikin iyayenka akwai guda daya wanda yake raye sai ce na'am bal kilahu ma ce dukkanin su ma suna raye ne sai manzo Allah ya ce masa afa tabtagil ajra min Allah kana neman lada daga wajen Allah yace i eh. yace farji ila walidayka fa ahsin suhbatahuma ka koma wajen iyayenka ka kyautata zamantakewanka da su in dai lada kake nema a wajen Allah ka je ka kyautata musu ka kula da su to wannan ya ji ka je ka yi jihadi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wani ma zuwa yana kuka ina kuka idda ya rasulullahi na zo ne maka mubaya'a zan tafi jihadi ina neman lada a wajen Allah amma na bar iyayena suna kuka ba sa son na tafi sai manzo sun ayi masa da ya kake nema jin Allah ce eh yace to kaje ka ba su dariya kamar yadda ka sa su kuka jihadi fa tare da manzo Allah ta sa ina ga wanda zai tafi wani jabun jihadi wanda bai san ma me matsayin sa ba iyayen ka suna kuka ka tafi ka bar shine malamai suka ce daga cikin shuruɗin jihadi akwai izinin iyaye sai iyayen ka sun maka izini kafin ka tafi saboda wa'annan hadisi wani zai ce ya rasulullahi ina neman izinin ka zan tafi jihadi sai manzo ya ce a hayyun walidata iyayenka suna raye sai ce eh sai ce fa fihi ma jahi ka je ka kyautata musu shine jihadin ka kai ta musu hidima shine jihadin ka shi yafi akan ka tafi jihad wannan yana nuna mana haƙƙin iyaye a kanmu da kuma matsayinsu a wajenmu kamar yadda ubangiji ta ala faɗa da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam don kana so albarkar duniya da lahira to sai ka kula da wannan to sai allah ta'ala ya ce wa bizil qurba wato haka nan ka kyautata wa ƴan uwanka maza da mata dangin ka kenan Ku san cewa suna da ɗan uwa musamman idan Allah ya baka wadata ka kyautata musu ya zo a hadisi ingantacce manzala kuma ya ce a sadaqatu ala miskini sadaqatu wa ala dirrahimi sadaqatun wasila wato sadakan da zaka ba miskini za a baka ladan sadaka amma idan dan uwanka ka bawa za a baka ladan sadaka a baka ladan sadaka da zumunci to zaka lada guda biyu wato ainihin za ka samu sannan sadar da zumunci yana sa albarkar rayuwa yana kuma sa albarkar dukiya da yawa mutane wasu suna wato fama da matsaloli a harkar arzikinsu da bakin ciki da bacin rai amma sababinsa shi ne su da zumunci da sun gyara zamantakewansu kila da ba za su samu wannan matsalan ba da yawa mutane za a ga rayuwarsu babu albarka ko Allah masa arzikin ba ya jin daɗin arzikin ka bincika za ka samu ba a iya iyayen ka yadda kuma isa manzala kuma ya ce man ahabba an yufsada lahu fi rizqi wa yunsa lahu fi asarihi falyashkur rahimu. duk wanda yake son a sa albarka a dukiyansa dan kaɗan ya amfane ka ka ji daɗinsa sannan kuma a sa rayuwa a sa albarka a rayuwarsa ko da kaɗan ce zai yi abubuwa jiwa ka wani yi nisan kwana in shekara arba'in ma zai a duniya to abin da zai yi na alheri a rayuwar zai zama kamar ya shekara ɗari ko ɗari da ashirin to duk wanda yake son irin wannan rayuwar manzala kuma ya ce zai sadar da zuci, ya kyautata wa ƴan uwansa shine ma'ana sadar da zuci, da ziyara da kuma kyautata musu gurgudun abin da ubangiji ta ala ya kore maka kusan cewa suna da ɗan uwa wannan albarkan da suke sa maka Allah ya saka da alheri Allah ya yi albarka dan kyautata musu da kake yin suna maka wannan to wannan din ne yake bin ka sai rayuwarka ta yi albarka kuma dukiyar ta kama ta yi albarka duk mai son albarkar rayuwa da albarkar dukiya ya zama mai sadar da zumunci Allah ta'ala zai ba shi wani sannan hadisi ya inganta daga Anas bin Malik yace Abu Talha ya kasance mutum ne mai dukiya duk an sarawa ba wanda ya kai shi ba wanda ya kai dukiya yana da dukiya ta dibinu to sai dukiyar da ya fi dai fi kowace dukiyar da ya fi so ita ce wata gonarsa dambu ne na dibino wanda ake ce mata bairaha saboda haka wannan gonan tana kusa da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah kuma yana shigan ta je sha ruwa ta dan takin wato gona ne kusa da gida ta fi dadin mu'amala ga kuɗi ana ɗaukan amfanin gonan ana sayarwa ana sayarwa to wannan gonan ita ya fi so a duniya a cikin dukiya bai na da wata dukiya ban da wannan to sai Allah ta'ala ya saukar da lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu aljanna ba sai kun ciyar daga abin da kuke abin da kake son nan ka ba da shi fi sabila to ne hanyar tafiya aljanna sai zo jin manzala ta kuma ya Allah. na ji ubangiji ta'ala yana cewa lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu aljanna ba sai kun ciyar da daga abun da kuke so na dukiyanku yake wallahi na duba na ga dukiya ta da nake so ita ce gona ta ha saboda haka na sanya ta fi sabilillah na ba da ita sadaka ka sanya ta duk inda kake so je ka riba ta ko ya kaga dama kai da ita manzon kama ce bakhil ba za ka ma lura ita jam jam wannan dukiya dukiya ce mai riba dukiya mai riba ita ce wanda kai sadaka da ita wanda za ka je ka samu alaƙa niman malu salih da rajul salih ma da lada mutum na gari wanda yake da dukiya ta kai manzala ya ce ka amma na dukiya akwai riba Ya ce to amma ina son ka sanya ta fil aqrabin a cikin yan uwan ka je ka in dai lada kake so mai yawa ka je ka riba wa dangin ka wannan gonan shi nan sai ya ce to zan yi kuwa yace na'am ba aqab ya rasulullah yace zan yi hakan ya manzala ta sallallahu shi nan sai je raba gonan nan cikin yan uwansa da ƴaƴan babbaninsa kowa ya yanka ya wannan a yanka masa nan wannan a yanka masa nan kowa ya samu jari domin gona ne da buwan wanda kullum ana cire ƴaƴan itacen ana sayarwa shi nan ya je raba ƴan uwansa kowa ya samu jari kawai shi nan an fi da shi daga kun maza sun ce ka sa ta a nan yaji kan aje a raba wasu mutum ne ko wani ka duba malam zumunci malam yadda yake da mahimmanci kama za a ga wani Allah ya kore masa miliyoyi wani biloniya ne ma amma wallahi cikin yan uwansa za ka duba wanda akwai wanda ba da jarin dubu hamsin akwai wanda rigarsa ko dubu ɗaya ba za ka fiye ta ba amma yana da kuɗi ya fi biliyan ɗaya wani kana da jarin ya kai miliyan ɗari ba za ka iya ɗaukan dubu ɗari biyar ko miliyan ɗaya ka ba ɗan uwanka ya yi kasuwanci da shi ka fi da shi daga gunci ba da zai gaba shi dan abin da bai wuce iya bukata ka wanda gobe kuma sai ya zo ya roƙe ka to da a ce mutum zai yi wannan wallahi walwalan da zai ji daɗin rayuwar da zai ji kawai shi a ishe shi ko da bai zo mai kuɗi ko sosai akwai albarka a cikin rayuwa akwai walwala a cikin zuciya akwai addu'a bayan Allah wanda za su bi gaba amma kana da wadata yan uwanka suna cikin talauci wani ma babansa ne wani babbansa ne wani wansa ne wani kaninsa ne sai addansa ne kanwansa suna cikin kunci shi kuma yana cikin walwala da shi da matansa da ya tsinto su rana tsaka Allah ya haɗa su rana tsaka ya tsince su ga yan uwansa na jini amma suna nan suna shan wala wani ma wallahi ba su yi su tinkare shi da matsalan su ba irin uwarsa ta zo ta same shi da wata bukata na dubu biyar mai arziki ne wallahi ba ta fita wadda kuka za ta koma amma kuma matansa kuma da yi banza ta yi wofi haka yake lalata kudinsa abin da ya shafi iyalinsa ba ce kar a kyautata iyali ba amma ba su kake ne Allah ya tsora maka wato ɗawainiyarsu ba akwai kuma iyaye akwai yan uwa kuma Allah sai ya tambaye ka wa ati zal qurba haqqahu ka ba wa dan uwanka haƙƙinsa da miskini shi ma haƙƙi ne yana da haƙƙi a kan saboda haka kula da irin wannan shi ke nuna imanin mutum wallahi addini ba zo da ibada ne kawai ba a akwai mu'amala akwai makarimul akhlaq kyawawan dabi'u akwai kyautatawa bayin Allah akwai kyautatawa yan uwa wanda wannan kuma shine galibi wanda ba a iya yi kai in ka dauki wannan bangaren shikenan ka warke ba karamin albarka da ka samu zaka samu matsayi a wajen Allah subhanahu wataala ko da ka Abu Talha ya riba wannan gonan a wajen wato a danyensa gaba daya Shi nan ya je da su daga kunci da bakin ciki sai albarka suke ta samu ka tana son albarka ka zama mai damuwa da damuwan yan uwan sannan ubangiji ta ala ce wanda ta ma ku kyautata marayu shi ma wajibi ne ba za a bar maraya to zarta ba ta ma jam'u ci yatim maraya shine mamata abuhu wa huwa saghirun qabla al-bulugh wanda baban sai rasu yana karami kafin ya balaga dama baba shi yake daukan wani ai yaro yana zama yana zama maraya in baban sai rasu yanzu idan mace ta rasu ta bar yaya goma in dai baban na nan to za ka ba su tozarta ba ba su tozarta ba idan su samu matsala na kishin ruwa amma ci da sha da abin da ya shafi sutura da abin da ya shafi makaranta da tarbiyya duk za su iya samu to amma idan aka ce baban ne ya faɗi to cin ma zai gagara riga ya gagara ko ya gagara to shi sa Allah ta'ala ya ce a tsaya a kyautata musu a tausaya musu saboda sun rasa wanda zai tausaya musu da wanda zai tsaya a cikin al'amuran da wanda zai kula da maslahohin addinin su da rayuwarsu wallahi wani da sababin maraici sai a tsarin hankalinsa hankalinsa ba mai kula da shi ya je kama shaye-shaye duka ne zama kamar ma'aukaci ya yi asaran tarbiyyansa ya yi asaran jin daɗin rayuwarsa amma idan an samu bayan allah masu tallafawa to sai kaga kuma alhamdulillah har ya tashi ya girma cikin tarbiyyansa da rufin asirin da dukkan mai ɗaukan irin wannan ɗawanyan ba ƙaramin imani ne a zuciyarsa ba ɗan da ba naka ba ɗan da ba naka sai sa maza kama ce kafirul yatimi ana wa ya yatimi ni da mai renon maraya fi jannati haka ba haka muke a jannati ya nuna da karamar yatsa abin nan doguwar yatsa da yatsa mai bi masa abin nan da yatsa Ya yace haka muke wato gani gashi a hajjan kuma wani hadisi yace ana wa kafir yatimi kafir yatimi da hu da li ghairihi ana wa huwa ka hataini fi mai renon maraya nasa ko na wani sa ma'anan nasa dangin sa kenan kaman baban abin nan baban ka ya rasu ya bar maka marayu babban ka ya rasu yayan ka ya rasu ya bar maka marayu wani dan uwan ka ya rasu kaga wannan marayan ka ne marayan wani kuma shine wani wanda ba dangin iya ba na baba amma ka ɗauki marayan kana kula da rayuwar to marayan nan ko da dangin ka ne ka kula da shi tunda ba ka ba ne ko dangin ka ne da kuma yake kana kusa da shi a aljanna ballantana da na wani ne daban ka ɗauki tsawainiyansa, ka kula da abinsa da shansa da tufafinsa da wurin kwanansa da makarantansa da tarbiyyansa to aljannan can sama kake ka san dai maza kuma yana can aljannan firdausi ta sama aljannan firdausi ma kololuwa to kana kusa da shi saboda tausayawa bawan Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya girmama wato ainihin al'amarin marani ya girmama al'amarin shi yasa yake kula da marayu kuma dama shi ma maraya ya tashi kuma ya ga yadda aka kula da shi ubangiji ta dace wa amma yatima fala tafa karka karka karka karka dafa maraya tsawa kada ka rinjaye shi ka ci dukiyarsa Allah ta'ala bai yarda da wannan mun karanta innal ladina ya'kuluna amwal al-yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira ci dukiyar maraya wuta yake wanda zai shiga wutar jahannam so babban maraiki kuma shine yau ka kasa fahimtar addinin ka kare ta tarbiya in ka rasa ilimi na addini ka rasa tarbiya to ba marayin da ya fi ka ai daga cikin illolin maraiki dama akwai rashin tarbiya akwai rashin sanin addini akwai rashin makaranta to shine babba ba da shan ba yasa ne fa laysa al-yatimu alladhi qad mata waliduhu inna al-yatima yatimu al-ilmi wal adab maraya abun da sai ba shine wanda mahaifinsa ya rasu ba ne shi ma abin tausayi ne amma wanda ya fi zama abin tausayi shine wanda ya rinsa sanin addininsa da kuma tarbiyya ya rasa addini ya rasa tarbiyya wannan shi ya fi zama abin tausayi to ka tsaya ka fahimci addininka ka tsaya ka rike tarbiyyanka da ta ƴaƴanka idan ka bar ƴaƴanka suka lalace to sun zama marayu kawai ba su da tarbiyya to sun zama marayu don ba ka kula da tarbiyyarsu ba ubangiji ta lafiya lamina amanu ku an kusakun wa alaikum na ya kwanda kai imani ku je ku kula da ku kare ku da ƴaƴanku da kawunan ku gaba ne shiga wuta to da haka idan ka bar shi tarbiyar ka lalace me bambancin sa da mara sai da mamma ido wani mara ma bi wanda aka dauki wato ainihin tsawaniya sannan Allah ta'ala ce wal masakin da kuma miskini to da haka a kyautata wa miskini masakin jam'u miskini miskini shine wanda bai da komai ko yana da shi abu bai zai ishe shi ba don malamai zaba sabani me bambancin miskini da fakir amma dai sun ittifaki idan idan inda aka ambaci miskine kawai ba a faɗi fakire ba to fakire ma sun shiga har da ruwa inda aka ambaci fakire ba a faɗi miskine ba to miskine ma sun shiga sau da haka kaman al-islam wal iman ne idan tama aftaraka wa idan taraka shtama in sun hadu sai ka nemi bambancin su in ko ɗaya aka faɗa daban-daban duk sun zama abu ɗaya to da haka da aka ce miskine a nan har fakire sun shiga sai daga cikin su bai da na cin gobe ko bai da na cin yau tana na gobe kaga ya fi bukata kenan ko shine miskine ko shine fakirin a inda suke fassara sai yanzu kuma shi yana da abun amma ba zai ishe shi ba abun me ma'anar ba zai ishe shi ba ba wai kana da abinci wanda ba zai ishe ka ba kai ma miskini ne ka zama zuba hannu ke kana da shi din amma yanzu yau da za a ce za a tsare ka baka nemi abinci ba zuwa shekara za ka gayyara kai da iyalinka Ka ga fakiri ne kai ke don akwai wanda arzikin sa ya kai bai inda zai zauna bai nemi koko wanda daga nan zuwa baki ba zai gada bai tawa zai iya sha ya yi sutura ya yi bukatunsa to kaga wannan mawadaci kenan amma wanda da za a za a sa lockdown a ce ba fita kasuwa shekara daya sai ya dawo yana bara kaga fakiri kenan wannan miskini amma ni ko lockdown na shekara nawa aka yana nan cikin wadata shekara daya shekara biyar ma wani ba zai iya cinye wani har ƙarshen rayuwarsa ba zai iya cinye abin da ya tara ba kaga mawadaci ne wannan so da haka don ka mallaki miliyon biyar bukatan ka ta shekara kai da iyalanka ta fi miliyon biyar sunan ka fakiri ko da ka da jari sai ko miliyan goma ka mallaka ka da jari miliyan goma amma ka da matanka da na 'ya'yanka inda za a je ta ka ɗauka kana kashewa kafin shekara ta kare sun kare to sunan ka fakiri ka tantance a baka zakka kuma abin tausayi ne kai gurgudun bukatan ka ne in kuma bukatan ka ba ta da yawa miliyan biyu ma zai iya maka nan kai mawadaci ne miliyan biyu za ta maka shekara har ta wuce shekara to ka zama mawadaci kenan don baka da bukata da yawa so da haka fakiri shine wanda yana da shi amma abun bai zai ishe ko kuma miskini shine wanda yana da shi abun bai zai ishe shi dai daga cikin su kowanne yana buƙatar taimako yana buƙatar taimako manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda yazo a cikin sahih bukhari da muslim yace afsa'i afsa'i ala al-armalati wal miskini kal mujahidi fi sabili wanda yake daukan tsawainiyan matar da ba ta da miji musamman irin tsofaffin matan nan wanda sun tsufa mazajen su sun rasu kuma ba wanda zai zai aure ne za su je kasuwa su kama sai da kayan sai mutum ya dinga ɗaukar da wani ne, da miskini yadda kamar mai jihadi ne fi sami lillahi kuma wanda ya fita yaƙi ne na yaƙi Sai irin wannan matan kuma akwai su ba sun tsufa ba su da 'ya'ya wanda za su ɗauki ɗawainiyar shi yasa shi ɗaya yake da amfani amfanin sa yana bayyana lokacin da ka tsufa ne idan mutum idan mace ta tsoho ba ta da ɗa kai ko da tana da ƴaƴa mata ba ta da ɗa namiji sai ta ga bambanci sai ta zama abin tausayi ba zai ce ba ta da ƴaƴa masu ko ƴaƴan duk miskine ne su mata kansu suke to a lokacin ne za ta gane mahimmancin ta to a lokacin tana buƙata ita ce al'almar armala ke amma mace mai jini a jika ko da an sake ta ta zama bazawara kila wani mai kuɗi a aure ta da zaran ta yi aure ita ta fita daga me daga wannan matsala to amma yin tsofaffi tsofaffi na waje zai aure su babu to da Allah a samu wasu bayan Allah wanda za su dinga kyautata mu in sun ce za su yi kasuwa ma wani kasuwa za su za su nemi kuɗi ta yaya za su nemi kuɗin sun tsufa da su ne a ramin ke amma mai jini a jika ita ka nema mata miki kai babban taimakon da za ka mata ka nema mata miki in in ta aure shi ke na asirin ta yaro amma kafin ta aure ne in ta buƙaci abinci ba ta da iyaye za su ɗauki ɗawainiyarta shi ke nan sai ka taimaka mata ita ma kuma za su hace dukkan wanda yake tsawainiya a kan irin waɗannan mata da ba su da mazaje musamman wanda ƙarfin ya ƙare tsofaffi da kuma miskinai to kawai mai jihadi ne su kabi ne kai abu huraira ya ce ni na zaton ma manzala ta kuma ya ce ya fito la yabtur wa qasa'imin da ya yufti cewa ma bayan ya ce kamar mai jihadin ma ya ce kamar ma ne tsayuwan wanda ne wanda baya yankewa kullum yana kiyamun dare tun daga farkon dare har ƙarshe kuma yana azumi da rana baya baya baya sha azumi da rana kiyamun dare da daidai da Allah wannan irin lada ne ka wuni azumi ka kwana sallah kuma ba ka wa har abada yake irin wannan ladan za a ba wanda yake yi wa wato mata marasa maza wanda karfin ke kare tsawainiya da kuma miki a wani hadisin wanda shi ma bukari da wani ne rawaito suka rawaito maza kama ce laysa miskinu alladhi yatufu ala an-nas tarudduhu al-luqmatu wal-luqmatani wat ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفتن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس manzo sun ya ce miskini abun tausayi ba shi ne wanda zai tashi yana bara an ba doma ɗaya biyu dibino ɗaya biyu ya koma ba wato ya zai bara an ba abinci ya tafi ba sai gobe ya bukata zai bara yadda wannan ba shi ne abin tausayi ba abin tausayi shine miskinin da ba yi da komai kuma ba zai iya zuwa ya roƙi mutane ba yana jin nauyin ya je ya roƙi wani amma kuma ba da shi to wannan miskinin shi fi zama abin tausayi amma mai yawo yana bara ai da sauki wanda bai zai iya bara ba ya kame kansa ba yi da shi yana ta haƙuri da yunwa da rashin sutura da cuta ba magani da matsaloli daban-daban kai wasu ma ba ta gane mabukaci ba ta gane saboda ya kame kansa la ya taluna nasa ilha saboda haka wannan shi ne abun tausayi ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to abin nan kenan idan mutum zai alheri zai ba mai jina ya dinga bincika irin wannan ba wanda ya roƙa ya bayyana bukatansa wanda bai roƙa ba kuma bukatansa a boye take sau da aka galibinsu kuma suna cikin wani hali ne abin tausayi ne ba su da wadata kuma ba a gane ma ba su da shi wani ma zai wanke rigansa fit zai fito ya goge ta tana kyalle sai ka ɗauka wadaki ne amma titi ba da ba da ɗan nan yau ɗin nan ma yau ɗin nan ba da nan tafi kawai dai shi ya tsare kansa ya suturta kansa kawai da wani ba za ka samu rigansa ba yadda take yana baran amma za a kuɗi ne a jikinsa Ka ka samu yana da shi wani ka bashi ko nawa ka bashi kadara dai je biya ya aji gobe kuma sai zai kake baran musamman idan ya ɗauki baran sana'a in ya ɗauke ta sana'a ne duk abin da kamar ba zai wadata ya je zauna a gidansa wannan ba abin tausayi ba ne ko da ko abin tausayi ne ba kai wanda shi baya bara abin tausayi wanda shi kamewa ya yi to taimaka irin wa'annan shine fi ka binciko su domin dama su bayan Allah ubangiji ta ala wa wallazina hum fi amwalihim haqqun ma'lum lis wal harus. a dukiyanka akwai haƙƙi sananne ga wanda ya roƙa da wanda bai roƙa ba amma yanzu yau mutane sun masu kuɗi galibin su wanda ka zo ka tona asirin kanka kafin su taimake ka sun san kana da bukata amma tun da baka roƙa ba ba za a taimaka maka ba sai ka tona a asirin kanka tukunna ka je ka yi ta kaskanci ka ta kaskanci sai su baka don gobe ba suna son ka zo ka kaskantar da kanka ne kan a ba amma in ka kame a galibi sai da illa ma rahimallah akwai bayan Allah na gari wanda suke irin Allah ya samu na daga cikin da aka ka samu irin waɗannan ka na taimakon su wallahi za ka samu taimakon Allah kuma zalla kan kuma sallallahu alaihi wa sallam wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhi Allah yana taimakon bawa matikar bawa yana taimakon dan uwa man nafasa a muslimin kurbatan min kurabi duniya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah duk wanda ya yi dan uwansa musulmi mumini damuwa na duniya Allah zai yaye masa damuwar lahira ai ko miskine suna cikin damuwa suna cikin matsaloli sosai sai ka da ne za ka gane mutum yara suna kuka babu abinci kawo kaza babu kawo kaza babu ba kuɗi a je a yi kawai duk yadda ta kama a rubuta mutum magani ba'i da lafiya ko ‘ya'yansa ba su da lafiya kaga yana ta yawo da ba babu kuɗin magani wala wani har yaron ya warke ba zai iya sai magani ko na duk kuɗi har ya warke wani ya kidime ya shiga wani hali iyalinsa ba lafiya ga ga ga ga shi likita ya gan shi din ya je asibitin gwamnati an rubuta masa magani amma ba da inda zai je samu magani yana cikin wani hali to irin wannan malam ka tare shi me damuwanka ka warware masa wannan damuwan wallahi kai ma Allah zai yayi maka bakin cikin duniya da lahira sai ka ji walwala sai ka ji rayuwarka daban idan kana kula da irin wa'annan miski kuma dukkan albarkan da muke samu na arziki da sababin wa'annan nan ne manzala kuma yace wa hal turzaquna wa tunsaruna illa bi du'afaikum ana azurta ku a taimaka muku da sababin raunanan nan da suke tare da albarkacin ku suke ka je ka ka taimake shi maka addu'a Allah ya maka albarka Allah ya ƙara arziki wannan abin ne yake min ka kake samun taimakon Allah kuma kake samun albarka da arzikin da Allah ta'ala ke ba nasu ne yake biyo wata hannunka ai kowa ba akwai arzikin sa ma da Allah ya tsada maka to arzikin wani sai ya biyo ta hannun wani to nasu ne sai yake biyo wata hannunka ba ka ganin mutum idan bai yi aure ba za ga wani bai aure ba tuzuru yana nan yana yawo kullum ma yana tunanin na karyawan gobe ya zai je na zai samu naira ɗari ɗari biyu ya je wajen mai shayi ya karya amma da ya yi aure sai ka gama malam rufin asiri na iya kawo abu a dafa a gidansa da safe da rana da jini? albarka kenan da ya yi ya'ya kuma ya kaga Allah yana kore masa ya'yan na karuwa kuma yana ƙara samun yadda zai yi rike su ya waye gari ba da kuma ya fita kuma ya samu abin da zai kawo a ci kai na zai samu wannan arzikin albarkacin wa'innan ya'yan nasa da iyalansa ne sai arzikin yake biyowa ta hannunka shi yasa jahiliya da basu gane mutanen jahiliya suke kashe su ubangiji ta Allah ya ce kar ku kashe su nanu kum wa iyyahum mu muke arzirta ku muke arzirta su to da ka arzikin su ne ke biyowa ta hannunka to haka miskinin nan ma idan kana tallafa musu kana taimakon su abun yana biyowa ta hannunka ne sai ka miƙa sai ka bada shi sai ka ga akwai albarka a cikin rayuwa sai ka ga bayan Allah suna son ka ko mutuwa kai sai ka ga ana maka addu'a na akai ana ta maka albarka me bi wannan wallahi duk rayuwar da aka rasa irin wannan albarkan ba ta da amfani rayuwa ce ta wahala rayuwa ce ta rashin mutunci da mutunta amma in ka samu irin wannan wallahi ka gama arziki a duniya ko da ɗan kaɗan kake rike da shi kula da nasihohi da wasiki da ubangiji ta'ala wato ainihin yake mana Allah subhanahu wata'ala ce mu kula da wato ainihin miski ne. sai yake wajjari zil qurba wajjari junubi ka kula da makwacinka bil qurba na kusa da kai waljari jari da makwacinka na nesa ko kuma waljari jari bil qurba makwacinka da kake da dangantaka da shi na jini waljari jari da kuma makwacinka wanda babu dangantaka na jini da kake da shi da shi ko da ka makwacinka ba sai danginka ba ko ba danginka ba ka kula da shi haka abdullahi bin abbas ya fassara wasu ma suka ce wal jari bil qurba makwacci ma'abocin kusanci shine makwacci musulmi waljari dunubi makwacci na nesa kwashi na makwacci kafuri wato har ka kafuri ma ka kyautata masa karkace sai musulmi ba kaga makwacinka sun kasu kashi kashi kenan akwai ka musulmi kuma dan ka da jini kaga wannan akwai haƙƙin makwataka akwai haƙƙin musulunci yan uwantaka ta musulunci akwai haƙƙin kuma yan uwantaka na jini haƙƙi uku ya haɗu maka a kan akwai makwacinka kuma musulmi akwai haƙƙin makwataka akwai haƙƙin musulunci akwai makwacinka kuma wanda yake wanda ba musulmi ba to dai shi din ma yana da haƙƙin makwataka a kanka za ka dole ka kula da wannan wannan haƙƙin sannan akwai makwacinka na kusa akwai makwacinka na nesa kowanne yana da haƙƙi a kan to sai dai abun naka ɗan kaɗan ne bayi da yawa sai a ce wa ne ya fi cancanta gabawa sai a ce na kusa da kai. ita ta tambayi manzala ta kuma. ta ce ni makwatan nan nawa wa ya fi cancanta da abuna maza kuma ce wanda kofar gidan ya fi kusa da ke ga gida ga gida kuna wanda yake jin kanshin tukunyarka ya fi cancanta akan wanda yake mamma da suka ce gida arba'in ma tsakaninka da mutum ka to sai ka kula fal akrab fal kusa sai wannan sai wannan sai wannan don su ne za su ba da shaida a kanka sai mutumin kirki ne ko mutumin banza ne makwabtanka na kusa su za su ba da shaida a kanka to bangiji ta ala ce ka kula da waɗannan gaba ɗayansu suna da haƙƙi a kanka da musulmi da wanda ba musulmi ba da danginka da wanda ba danginka ba inda makwabcinka ne manzon Allah ta kuma ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya karrama makwabcinsa ya kyautata wa makwabcinsa in je kai mumini ne to za ka kula da da sha'anin makwabcin hadisi ya tabbata a cikin bukari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma zala jibrilu yusini bi jari hatta zanantu annahu sayuwafiduhu malaika jibril bai kushe ba ina min wasiti a kula da makwabci a kula da makwabci sannan ne zaton makwabci zai gaji makwabci da a sa makwabci cikin lissafin magana ka sai akwai haƙi wato bashi bashi har ma ke tunanin in ka mutu ma zai gaje ka makwacin ka zai gaje ka ka ga hakkin kawai ai magadan ne kawai kenan suka fika suka suka fi shi hakki sannan wani hadisi na bukhari manzo sama ce wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min yake wallahi bai da imani wallahi bai da imani wallahi bai da imani sabai suka ce man ko ya rasulullah wata riwa wa qad khaba wa khasira man ko ya rasulullah wannan ya tabe yayi asara wane ne ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai maza kuma ce man la ya amanu jaruhu ba wa ita wanda makwabcinsa bai amince wa shirinsa ba da zaluncinsa yana zalunta makwabcinsa ina makwabcinsa shirin makwabcinsa na tsoron shirinsa bai da aminci da shi wannan bai da imani kuma ka saka zama mai imani ka kyautata makwabtan ka zama amini amintacciya wajen makwabtan a riwayar musulmi sai la ya da kudu jannata man la ya amanu jaruhu ba wa ita manzala ta kuma ce bai zai shiga aljanna ba dukkan wanda makwacinsa bai amince wa sharri duk wanda abin makwacinsa bai tsira daga sharrinsa ba bai zai shiga aljanna to kaga wajibi ne a kula da hakkin hakkin makwata ubangiji ta lafiya wa sahibi bil da aboki na kusa shine ma'anan asahibi bil wasu malaman suka ce shine abokinka na tafiya shine arrafi fi safar idan kana tafiya da mutum mota ɗaya ta haɗa ka da shi ko tawaga daya ko jirgi daya to ka kyautata masa akwai haƙƙin makwataka shi ma a wannan ba lalle sai ya zauna fit kusa da kai ba suna tare a wuri daya ko a mota daya ko a tawaga daya to yana da haƙƙi da za ka kyautata masa kar ka cutar da shi kuma idan kana da hali kaɗan sai wani abu ka ce bishimilla bishimilla. shi ma ka tallata masa ko ka saya masa wannan duka haƙƙi ne irin na makwataka haka nan kuma wasaibin jami makwacinka na kasuwa ko wurinka na ya shiga ba wai sai makwaci na gida ba ga shagonka ga shagonka ga wurin sana'anka ga wurin sana'anka ga wurin aikinka ga wurin ka, ofis ɗin ku daya ga teburinka ga nasa ko ga ofis ɗinka ga ofis ɗinsa to shi ma ka kyautata masa shi ma makwacinka ne ina tare da kai ko da yaushe to ya gane cewa mutumin kirki ne mai karanci yake tare da shi da kyautata masa yadda ya kamata gurgudun wato hali to wasu ma sun ce wasa bin jami sun fassara shi da mata matar kama abbai bin jami don tana kusa da kai ka kyautata mata mun yi magana a kan haƙƙin wato ainihin mata inda ubangiji ta lake cewa wa ashiru hunna bil ma'ruf saboda haka tana kusa da kai tana da haƙƙi a kanka kamar ta kewa mai kyau sannan kuma daga cikin abbai bin akwai aljalisu fil habar jalisuka fil habar wanda kake zaune da shi a zaman gida banda makwabcinka na tafiya ke wato inda kuke hira ko wani wuri da kuke zuwa ku haɗu ko a wuri majalisi na ilimi ko ina ne duk yana cikin asarin da shi ma ka kyautata masa kar ka cutar da shi a wurin zaman zama ya haɗa ka da shi a ko ina ne ka kyautata masa kuma ka kare cutarwanka gaba ne duka wannan suna buƙatan kyautatawanka suna buƙatan afuwanka in sun maka abu suna buƙatan kame cutarwanka gabari kuzil afwa wa amu bil urfi wa arif an ka dinga afwa in an maka wata kuma kai hafu dukkan wannan ubangiji ta ala na koya mana zamantakewa ne da ke tsakanin mu inda za a bi wannan ka'idodin za a zauna lafiya kuma za a mutunta juna sannan wabni sabi da kuma dan tafarki shine matafi ko wanda zai zo ya wuce ko kuma ainihin bako shi ma bako wajibi ka karrama shi manzala ta kuma ake man kana yu'minu billahi wa bil akhir falyukrim dhayfahu wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya daraja makwabcinsa wata riwaya falyukrim dhayfahu jaizatan ya kyautata sa alheri da zai masa na dauka na bashi wurin kwana da bashi abinci sai sabai suka ce mai ja'izar sai ce kwana uku kwana uku na malai suka ce wajibi ne sauran kuma mustahabbi ne bayan kwana uku idan kana so za ka tuna masa hanyar kasuwa ya ce sana'a ko hanyar sayan abinci amma in ka ci cigaba da kyautata masa kuma har ya bar gari da wannan kuma haka aka fito ka aikata abin da yake na mustahabi shi karrama bako daraja ne yana nuna mutuntakan mutum da matsayinsa manzon Allah ta kuma lokacin da aka masa wahayi na farko ya ji tsoro kada ya zama aljani ne zo wajen khadija ya ce wai khadija in yi khashitu ala nafsi ki dullu ni na tsora cewa kaina me khadija ta ce tace kalla la kalla kallahu abadan ina Allah bai zai kaskantar da kai ba har abada sai ta dinga lissafa makarimul akhlaq innaka la tasur rahim wa tamilu khayla wa tsaifa, dhayfa wa tuhinu ala abin haqq manzo Allah ba za ka ɗaukar kanti ba kana karrama ba abin nan kana karrama yan uwanka kana sadar da zumunci kana karrama bako kana ɗaukar ɗawainiyar mutane kana riƙon amana sai malamai suka ce a makarimul akhlaqi taqimi da su duk wanda dabi'un masu kyau ne irin wannan bai zai wadakanta ba a duniya kuma sai abu ne zama wahayi sai zama daraja So da haka idan kana kyautatawa makwacci kana kyautatawa baƙo to wannan yana nuna cewa kai mutum ne mai karanci kuma Allah subhanahu wataala bai zai walakanta ka ba duniya ba za ka daukar kanci da walakanci a duniya ba ubangiji ta ala ya ce wa ma malakat aymanukum ku kyautata waɗanda daman ku ta mallaka su ne bayin ku bayi maza ko bayi mata hadisi ya inganta cikin sahih muslim manzon Allah ta kuma ce bil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu wa la yukallafu min al-amali illa ma yutiku bawa dole ka ciyar da shi dole ka bashi tufafi kuma ba za ka dora masa wani abu ba sai abin da zai iya iya abin da zai iya shi za ka dora masa idan ka dora masa sama da abin da zai iya ka walakanta shi kuma hadisi ya inganta ibn maja. manzara kuma da ya zo da suwa ya yi wasiki da abu biyu yana cewa a salata salata wa ma malakat aymanukum ku riƙe sallah ku kiyaye sallah kuma ku kiyaye haƙoƙin bayin ku abin da daman ku ta mallaka haka ya dinga faɗa har ya rasu a sai dole ka fi ja haƙƙin to yanzu babu bayan amma akwai yaran gida ai akwai yaron gida wanda yake kula maka da da harkan harkan kasuwancinka ko kuma gidanka yake ɗaukan a tafinin gidanka da waye wanda ka ɗauke shi mai aikin gidanka ko yaron gidanka to shi ma ka kula da haƙƙin sai na da haƙƙi a kanka in ma kula da haƙƙin ka ba ka zalunce shi ubangiji ta'ala zai tambaye ka ranar aljiya Allah ta'ala ya ce inna Allah ala yuhibbu man kana muqtalan fakura Allah ta'ala baya son wanda ya kasance mai takama mai girman kai kuma mai alfahari din mai girman kai Allah ta'ala ba a son sa shi za a ce ba zai shiga aljanna ba fiskar darul akhirat na ja'alu hadin da zina lawi yuna uzuwa fil ardi wala Ko da haka mai girman kai da zai shiga aljanna ba da da kullu jannata man kana fi qalbi min qalbi zarratin min kibr mai kwayan zarra na girman kai a zuciyarsa da zai shiga aljanna kawo na babban misali me yasa mutum yake girman kai saboda Allah ya bani dukiya ko ya bani mulki ko ya bani ilimi ko ta alfurma shi yasa yake girman kai to Allah baya son mai girman kai da kuma alfahari akan abin da Allah ya bashi ni mai arziki ne ni mai kaza ne ita alfahari to ai karo ne yayi wannan alfaharin ya kai labari ne bai kai labari karo na makullin fito fito din sa kawai jama'a masu karfi ba su isa su ba bara kuma ne ake dorawa makullin fito fito din sa na arziki amma da Allah ta'ala ya ba shi arzikin bai koma zuwa ga Allah ta'ala ma. ya dinga alfahari da wannan yana cewa inna ma utitu an ilmin indi wai saboda wai akan ala ilmin indi Allah ta'ala ya san na cancanta ne shi ya sa ya bani ina ta alfahari da wannan a ƙarshe Allah ta'ala ya sa kasa ta haɗe shi kawai har duniya ta take yana nan yana sunnuyawa kamar da zuwa a cikin manzala shi ke nan wurinsa da dukiyar nasa da komai da komai nasa da shi din gaba ɗaya suka dulmiye suka jife a ƙasa wurin ya zama ruwa kawai yanzu haka yana nan a birka a nan a fayyum a ƙasar egypt ana zuwa ana kallon ya zama kawai malam ruwa kawai kogi shi kuma yana ta yana ta nitsewa yana ta nitsewa Allah ya yi maganin sa Allah ba ka dukiya ba alfahari za ka yi ka dinga wala kan ta jama'a kana nuna cewa kai ka tuwa ba a kai tawazu ba wayon ka ba dabaran ka ba ba tsoron Allah ka ne sa aka baka ba a ba ne ba falala ce ta ubangiji ta Allah ya sanya ka inda ga dama ka ji tsoron Allah ka bi dokokin Allah ta Allah cikin zuciyarka ka karrama jama'a karka nuna musu izza mai bukatar taimako ka taimaka maka kai tawazu kai mu'amala da kowa ubangiji ta Allah zai sa albarka a rayuwarka da dukiyarka gaba ɗaya ubangiji ta Allah ya kara mana imani da tsoron Allah da albarka wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh على الإنسان على التحمل التراويح na zo zuwa da suna cewa daidai ka yi daya amma in kuma ciki da sauran بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد duka biyu ba wanda manzo Allah ta kawo ne zai ka yi sallan tarawih da sahabbansa har sau biyu ma yana da su sau uku ma ana sun ne bai fito ya sunna ta sallan tarawih sannan ta hajji kuma shine galibin abin da yake sai yayi bacci ya tashi sannan yayi ne ya na bibininsa a ramadana da ba a ramadana ba wanda aisha da allah an haka to da haka kowanne sunna ce ta manzo da kuma da tahajjud da tarawih kuma za ka iya hada babu dalilin da ya hada wai kuma raka'a goma sha ɗin za ka yi ko raka'a ashirin za ka yi kowanne ya halatta manzo da kuma ce salatu layli matna matna wa idza khashiya ahadukum mutuha falyusalli raka'atan tusiru lahu ma qasara sallan dare raka a biyu ka sallan ne biyu ka sallan idan mutum ya ji abu ba zai yi raka a ɗaya da zabe wata wato ainihin wiki saboda haka za ka iya kai sallan tarawih raka a goma ka je kuma ta hajji kai raka a goma ko kai raka ashirin nan can ma ka je kai ashirin gurgudun abin da Allah ya kore maka amma cewa maza sama bai kara akan raka a sha ɗaya bai zama hujja wannan ba hujja ne domin maza sama bai ana ba kuma bayan Allah da yawa sun kara an ruwaito sai na Umar shi ma ya kara domin ko ka kara ba za ka yi dogaye irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yana yi har kafafuwan su kumbura su kashi kaga a sai na sun fi ka kawo ko da ka yawai ta rakawoyin ba za ka kamo shi a yawan lada ba domin ba ka yi tsayuwa irin na suna cewa in ba a sauke ba a wannan kamar wannan ba babu wata doka cewa sai an kuma yawanci galibi masu sauke wannan gaskiya suna sauri da yawa wajen karatu mu dai shawaran da muke bayarwa a dinga yi a takaita kira wato a yi rage rage don a yi kira a cikin nutsuwa a dinga tadabburinta kuma a yi abin a cikin nishadi amma galibi masu sauke wannan fa a gurguje ake karatu a guje kuma ba a ba an hakkinta kuma ba ta shiga ba ta samun shiga sosai saboda ba a yin ta dalla-dalla kuma a zo har agaji abun ya zama dai kamar babu daji to shawarar da muke ba rawa shine a dinga yi kai kira'an daidai gurgudu ko da ido talatin ba ta kuma sai a kasu amma wanda ya sauke qur'ani kuma bai laifi ba ko da an yi saukan ba a yi laifi ba amma yanayin yadda muka ga ake kira ɗin sai muke gani akwai gyara domin babu nutsuwa sosai a ciki amma idan mutum ce zai iya yi a cikin nutsuwa ya gama an ya fara da wuri kuma ya gama kafin lokacin sahur kuma ya ba kira'an hakkinta wannan daidai ne babu muskuri a cikin to ai riya a zuciyar mutum ta cewa za ka kama zuciyar ka gane don Allah da ko ba don Allah ya wani yanke gani a mutane da sun alkhairi zannu bil mu'minina khairan amma in mutum da kansa ne ya faɗa yace shi fa ba sallah ne ke kai ba don mata yake zuwa to ka tabbatar cewa kiriyan yake wanda yana buƙatar kai masa kai masa nasiha ko kuma shi da kansa yace zai na zuwa hajji domin a ce shi ma mai yin hajji ne shi da kansa ya faɗa to ka wani ya fitar da abin da ke cikin ka ne Wani yana buƙatar nasiha amma in dai ba mutum ya faɗa ba to ka masa wato kyakkyawan to ikhlasi kuma yin abu don Allah wannan kowa da kowa kuma yana bukatar wannan kowa da uwa kuma nasiha ce wanda kullum ma kana buƙatar a maka ita don kullum shi dan yana yaƙi da kai a cikin ka dangane da abin da ya shafi yin abu don Allah ba wai sai ka hajji kai ba to za ka muji tsoron Allah mu sa ikhlasi a cikin dukkan ayyukan da ka hajji da ba ta hajji ba duk abin da yake na ibada ne kai ka da Allah don neman kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala domin ka samu ladan da za a samu Allah ya gyara mana bukatun mu da to masu bukatun a juya lafiya masu bukatun su na kai kuma Allah ya mana bukatun mu alkhairi kuma jibi ne za mu rufe tafsirin na insha Allah za mu gobe kuma mu yi mun kwana 27 kenan muna yi da izinin Allah za mu rufe haka da kai ta Allah ya samu dace ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ha

ba a wannan da na saman nan ga wanda za ka Thank